Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Na wadda za mu kawo muku yau Litinin 26 ga watan Satumba shekarar 2022. Jama'a sai muna aikin gafara wato na'ura ce ta yi rikici. amma a cikin shirin za ku ji cewa bayan farmaki da jiragen yakin najeriya suka kai wa tungar dan bindigar nan bello turji a gabashin shinkafi a jihar zamfara ga bisa dukkan alamu ana zaban ɗarɗar a wannan yankin a yau litinin ne kuma tsofaffin sojoji a ƙarƙashin ƙungiyar ma'aikatan sojin najeriya waɗanda suka yi ritaya suka fara wata zanga-zangar lumana a wato akan rashin cika musu alƙawura a wani wato bukatu da suke da shi kamar kowane daren litinin yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da wata kotu ta yanke akan wasu masu garkuwa da mutane a birnin lagos wanda shani sha'ibu malumfashi zai gabatar bayan haka murtala faruku sanyin na zai shigo da labaran wasanni to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da a fili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana a kan makaman nukiliya a rikicin Ukraine. Biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. yana da matukar mahimmanci moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni kuma mun bayyana hakan a fili abinda blinken ya faɗa kenan a shirin 60 minutes na gidan talabijin ɗin cbs a wata hira da aka yada a yammacin jiya lahadi blinken ya kuma ce amfani da makaman nukiliya za su haddasa mummunar illa ga kasar da ta yi amfani da su da ma wasu kasashen da dama martanin na amurka na zuwa ne bayan da a makon da ya wuce Putin ya nuna alamar yiwuwar kai harin makamin nukiliya yayin da ya buƙaci ƙarin dakaru uku su taimaka wa Rasha a yakin da ta kwashe wata bakwai tana yi a Ukraine. Wannan na zuwa ne bayan koma bayan da Rasha ta samu a fagen daga, inda dakaran Kiev ke sake kwace yankuna da dama a arewa maso gabashin Ukraine da Rasha ta kwace a farkon yakin. Wani ɗan bindiga a Ejevs babban birnin jamhuriyar Udmurtia da ke Rasha ya kashe akalla mutane sha biyar ciki har da yara sha ɗaya. Wannan shine harin harbi na hudu a makaranta a yankin a cikin watanni sha biyar. Wani kwamitin bincike na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa an bayyana maharan a matsayin Artem kazansev wani ɗan kimanin shekara talatin da haihuwa, wanda ya kammala karatunsa a makarantar mai lamba 88, makarantar da ke da ɗalibai daga ajin reno har zuwa ajin ƙarshe na sakandare. Dan bindigan wanda wasu kafafen yada labarai suka ce ya sanya riga mai tambarin swastika da ake yawan alakantawa da sojojin nasi take yanke ya harba kansa har lahira a wurin da ya kai haran. Bayan haka cikin mutane 24 da suka jikkata akwai yara 22 a cewar kwamitin binciken. Kwamitin ya kuma sanar cewa babbar cibiyar bincikensa da ke birnin Moscow na gudanar da bincike akan harban. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Iran ta kama masu zanga-zanga sama da dubu biyu a cewar jami'ai a yau Litinin. A wani mataki da take ɗauka kan zanga-zangar dare da aka kwashe kwanaki goma ana yi ta nuna ɓacin rai akan mutuwar wata matashiya 'yar ƙabilar Kwardawa mai suna Masa Amini wadda ta mutu a hannun 'yan sanda. Akalla mutane 41 aka kashe yayin da Iran ta girke jami'an tsaro masu tarin yawa domin hana zanga-zangar da mutuwar Aminu mai shekaru 22 ta haddasa. Biyo bayan kama ta da aka yi bisa zargin saba tsauraran dokokin sanya hijabi da sutura da ta dace a Iran. Zaman doya da mai tsakanin jamhuriyar ta musulunci da kasashen yammacin duniya ya ƙara zafafa a daidai lokacin da Jamus ta kira jakadanta a Iran. kwana ɗaya bayan da ƙungiyar tarayyar turai ta nuna rashin amincewa da yawaitar amfani da ƙarfin tuwo a ƙasar bayan haka ita ma tehran ta kira jakadunta a birtaniya da norway zanga-zangar ta sake barkewa a duk faɗin iran cikin dare yayin da wasu masu zanga-zangar a tehran da ƙarfi suka yi ta kiran mutuwa ga mai mulkin kama karya suka kuma buƙaci a kawo ƙarshen mulkin shugaban addini ayatollah ali khamenei dan shekara 88 da ya kwashe fiye da shekaru talatin yana mulki kamar yadda wani bidiyo da kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta iran mai shalkwata a oslo ta yada guguwar noro ta afkawa a arewacin kasar philippines a yau litinin inda ta yi sanadiyar kisan masu aikin ceto biyar ta kuma haddasa ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki lamarin da ya sa a kan tilas jami'ai suka rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati a babban birnin kasar da kuma wasu lardana. Guguwa mafi karfi da ta shafi kasar a wannan shekarar ta sauka a gabar tekun garin bordiers da ke lardin Quezon kafin daren jiya Lahadi. Daga nan ta rage karfi a yayin da ta bi ta yankin Luzon a cikin dare, inda aka kwashe dubban mutane zuwa cibiyoyin tsugunar da jama'a na gaggawa. Wasu da karfi aka ɗauke su daga wurin. Gwamna Daniel Fernando na lardin Bulacan da ke arewa da birnin Manila. ya ce masu aikin ceto biyar da ke amfani da wani karamin jirgin ruwa don taimakawa mutanen da suka makale sanadiyar ambaliyar ruwa wani bango da ya ruguje ya fada musu abinda ya sa suka nutse a cikin ruwa To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to biyo bayan farmakin da jiragen yakin najeriya suka kai wa tungar dan bandigan nan bello turji a gabashin shinkafi a jihar zamfara bisa ga dukkan alamu daga neman gyaran gira ana neman rasa ido daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina Troops also conducted operational activities in villages, communities and towns in Sokoto, Katsina, Kaduna State, Zamfara in the northwest zone of the country. Daraktan cibiyar samar da bayanai a hedikwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Dan Madami ke karin bayani dangane da hararen da sojojin najeriya ke kaiwa ga 'yan bindiga daɗi a jihohin sokoto katsina kaduna da zamfara dai ba bayan nan jiragen yakin najeriya sun kai farmaki a tungar hatsabibin ɗan bindigan nan wato bello turji da ke gabashin shinkafi a jihar zamfara jiragen yakin sun rusa gidan ɗan bindigar tare da kashe wani adadi na mutanen da ke wurin tosai dai kuma Ƙungiyoyi masu zaman kansu a jihar ta zamfara sun ce farmakin na jiragen yaƙi ya bar baya da ƙura. Sunana Dr. Suleiman Shu'aibu Shinkafi shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma memba a cikin babbar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya. Idan har gwamnatin tarayya tana so ta yi amfani karfin da Allah ya bata domin ta fatattaki wa'annan 'yan fashi to gaskiya magana su yi shirin da idan suka kai harin nan ba za su sake daga kafa ba daga kafa sai an yi kamar wata guda ana kai hari amma a je a kai hari kwana ɗaya kwana biyu a dawo to mutanen nan fa ba kashe su ake ba ba kare su ake ba za su sake dawo mana mu kuma talakawa mu sha wahala ko kuma ma in suka kama musu kashe mu ko kuma su zo su yi kan mai uwa da wabi su yi ta halbe halbe don haka abin da ya faru kenan a shinkafi an kai hari amma harin aka yi kwana biyu ana kai harin harin nan bai isa ya wargaza duk mutanen nan kuma mutanen nan za sun ji haushi suka zo sun je maberaya suka kashe mana mutum hudu ajiyawa suka je suka kashe mutum hudu suka je suka ta tare ambulance wadda take ɗaukar mara lahiya tana kaiwa kusa kuma suka tare suka tare suka halbe wanda aka ɗauko bai da lahiya akwai motoci guda uku da suka biyo hanya za su zo a shinkafi don an juye su an tafi da su ibrahim ahmad janyau jagora ne na wata kungiyar da ke fafutukan samar da zaman lafiya a jihar ta zamfara sojoji suka yi barin wuta ga waɗannan mutane masu addaba al'umma ka ji hirar da aka yi da shi turji ɗin da kan shi na cewa lalle an rusa gidansa an kuma kashe mutanensa da kuma iyalansa da yare da ƙanana so babban matsalar da za ta shahi mutanen yankin shinkafi zurmi birnin magaji guda biyu ce gwamnati ta yi wannan aiki ya kamata a ce akwai abin da zai ɗore na wannan ayyukan daga sojojin ƙasa tunda ita ta yi amfani da sojojin sama ne amma yanzu mutane sun riga sun yi noma an zo an tada wannan an tada waɗannan mutane da suka yi sulhunta da gwamnati da aka ce an samu zaman lafiya a wannan yankin har mutane suna zuwa gona to yanzu an bar su tare da mutanen nan gwamnati bata sake komawa ba ta yi barin wuta ga mutanen turji bata koma ba kuma ta ɗauki wannan abun ya zama sustenance aka ci gaba da yi ne ya ɗure so lalle al'umma wannan yankin yankin yana da wahala yau su koma gonakinsu su kuma ɗauki kayayyakin gonakinsu. Ƙoƙarin da muka yi don jin ta bakin mahukunta a hedikwatar tsaron Najeriya ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. a yau litinin ne kuma tsofaffin sojoji karkashin kungiyar ma'aikatan sojin najeriya waɗanda suka yi ritaya suka fara wata zanga-zangar lumana inda suka mamaye helkwatan ma'aikatan tsaron ƙasar wanda ke birnin abuja a wani mataki na nuna ɓacin ransu da kuma kira ga gwamnati bisa rashin cika alƙawura da aka musu na biyan wasu haƙoƙinsu wanda a baya ma shugaban najeriya muhammad buhari ya amince da a biya su tare da umurtan samar da wani sabon sashi da zai rika kula da haƙoƙin tsofaffin sojojin a ma'aikatar ta tsaro daga abuja ga rahoton wakiliyarmu shamsiya hamza ibrahim jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran to jama'a kamar yadda muka riga muka gaya muku tun farko sai a mana aikin gafara wato na'urar ce ta rikice mana amma yanzu za mu kawo muku rahoton da shamsi hamza ibrahim ta aiko mana daga birnin abuja Wannan zanga-zangar da ita ce karo na uku da tsofin sojojin suka taɓa yi a wani mataki na neman gwamnati ta biya musu hakkokinsu na alawus alawus da zai taimaka musu su gaba a banza suka yi aikin sadarkarwa a yayin kare martabar ƙasar a baya ba da kuma tallafa wa iyalansu ta hanyoyi da dama da ake ganin zai hana sojojin yin amfani da dabarun da suka koya a baya ta hanyar da bata dace ba. Masta Tolda Victor na daga cikin tsofin sojojin da suka gudanar da zanga-zangar. Wannan kuɗin a riga gan approve din shi. A ba ma mutane an an gagara yanzu a tsakanin mu yanzu haka mutane suna ta mutuwa kawai na don ka duba na karkashin wannan mu ba wanda is yana kasa da shekara 60 dukkan mu daga 60 zuwa sama yana da kyau haka hakkin su ne fa mutu ya ya faɗa ma kasan nan shekara 35 a hana shi hakkin shi yana da kyau kuma ka ba yanzu ka baka biya su baka biya su ba da su faɗa baki da kidnappers su tare hanya su tare komai da komai don me don ga hakkin su ka hana su kuma suna jin yunwa yanzu wasu yawansu su yaran su ba su je makaranta ba ba su je makaranta ba a wannan zanga-zangar dai ba a bar matan 'yan mazan jiya sojojin da suka suka mutu a baya ba inda su ma suka shirya yin barcin dare idan hakan ya kama kamar yadda mary oto abila ta shaida mana cewa ba za su daddara wajen ganin an biya su mazajen mazajensu ba mu ma mun zo saboda a taimaka mana mu gauraye ne dukan mu mata da muke zama a nan dukan mu gauraye ne ba mai miji mazajen mu sun mutu shine shi ci namu ya ce mana to mu zo tun da akwai hakin mazajen mu a ciki bukatan muna so a dube mu ne a biya mana bukatan mu don 'ya'yan mu suna shan wahala mu karan kanmu wa'ansu mu yanzu aka ba mu da gida haya ne ake yi ba mu da wajen zama muna wahala kwarai da gaskiya mun zo ne a tosaya mana saboda a ba mu hakkin mazajen mu don wahalan yayi mana yawa biyan tsofin sojojin da kuma samar da wani sashi da zai riga kula da harkokin da suka shafe su na daga cikin sauye-sauyen da shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci ma'aikatar tsaro ta yi inji Ibrahim Muhammad wanda ya ce har yanzu ba su san inda kuɗaɗen da aka ware domin wannan aikin suka shiga ba abin da muke bukata kuɗin nan wanda shi kansa Buhari ya yi yanzu bayar a biya mu san ga inna wajen kuɗin ya makale ba shi ne muke so dan Allah a fito mana da wannan kuɗi a biya kafin mu mutu a ba mu iyalan mu suke daɗi su san mun yi aikin soja tsofin sojojin da karkashin kungiyar ma'aikatan sojin Najeriya da suka yi ritaya sun zargi ministan tsaro Manjo Janar Bashir Magashi mai ritaya da rashin kula da halin da suke ciki batun da Mrs. Tolu Boss Mustapha babban shugaba ta gudanar da ayyuka a ma'aikatar ta ce ba haka lamarin yake ba domin ministan na da masaniya kan matsin da suke ciki tana mai cewa rashin fahimta ce kawai da ke tsakani. I want to say that the ministry is very much aware of your complaints A cewarta abin da nake gani ke da hankula a nan shine yanayin da za a biya kuɗin da kuma tsarin da za a bi wajen biyan kuɗaɗen. Illar rashin biyan tsofin sojojin harkokinsu na iya jefa da dama aikata munanan laifuka da suka shafi tsaron ƙasa inda wasu lokutan ake zargin wasu daga cikin waɗannan sojoji da suka yi ritaya da hannu cikin kawo matsalolin tsaro a cewar masana harkokin tsaro a Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. ta a gaida Shamsi Hamza Ibrahim da wannan rahoto. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin da wata kotu ta yanke akan wasu masu garkuwa da mutane a Legas wanda shayin Sani Sha'ibu Malumfashi ya shirya mana. A Najeriya, wata kotu ta musamman da ke sauraron kararrakin manyan laifuka da ke can Ikeja a birnin Legas ta yankewa kasuwar mai garkuwa da mutanen nan Chukwudimeme wanda aka fi sani da suna Evans tare da abokin shugabancinsa Victor Adoba hukuncin ɗaure shekaru 21 bisa laifin da suka aikata na haɗa kai tare da yin garkuwa da Sylvanus Hafia. tare da amsar kuɗin fansa dala Amurka dubu ɗari hudu da ashirin daga iyalansa. mai shari'a toyin taiwo ta tabbatar da laifukan da evans da aduba suka aikata inda ta same su da laifuka hudu na haɗa kai da garkuwa da wani ɗan kasuwa mai suna donus duru babban daraktan kamfanin maidon pharmaceuticals limited mai shari'a ta ce shi wanda ya shigar da kara ya gane waɗanda suka yi garkuwa da shi kana evans ya tabbatar tare da ba da haƙuri ga jami'an caji ofis ɗin da suka tuhume shi gabanin bayyanarsa a kotu ba tare da wani tirsasawa ba wanda ya amince da haka bidiyo kuma ya nuna yadda ya masu bayani na irin hararen da ya kai a banki inda ya saci miliyoyin naira har wa yau evans ciko dimeme wanda ya mallaki dubban miliyoyin naira a asusun shi na banki wuri na gugan wuri abokin aikinsa yana sanya kayan soja ne a duk lokacin da za su fita yin fashi ko kuma garkuwa da jama'a idan su sami wucewa shingayen tsaro ba tare da wani tuhuma ba galibi ne waɗanda aka yi garkuwa da su sukan yi bayanin irin azabci da kuma tursasa wanda ake masu a hannun 'yan ta'adda wanda a wasu lokutan ma su masu garkuwan da su suke ɗaukan wannan bidiyo don a tura wa 'yan uwan mutum don hakan ya tilasta masu faɗi tashin da za su kawo kuɗin fansan da aka ce su kawo ga wanda ka ciki My no. uncle said so. My uncle said so. No, no, no. I told my uncle. What I told my uncle? My uncle! Come and sell everything and pay the rules. No, speak slowly. Sell everything and pay no roof. Sell everything and pay no roof. Sell everything and pay no roof. Sell everything and pay Hey, bikolo biko send that receipt bikolo oh I'm fam no ever bikolo àwọn fam no oh god hey hey send that twenty thousand dollars send that receipt bikolo bikolo dey buka meba ayi oh god bikolo george oga george kẹyẹ mẹrin all of them should like this oh god please now please ayi oh god. bring his money on the 10th of July. Simple, that is why I will be, I will be alive. Su kuma wannan rukuni na waɗanda har yanzu suke hannunsu ne a can dawa ga kuma abin da suke faɗi. Waɗannan mazaje namu da ɗan uwanmu su taimaki rayuwarmu su duba halin da muke ciki a yanzu. Ruwa, rana, iska, sanyi duka akan mu yake ƙarewa ga yunwa ga ɗauri ga duka. su taimaki rayuwar mu don girman Allah ah. ga rashin lafiya ƴaƴa ba su da lafiya su taimaka mana don girman Allah su taimaki rayuwar mu a duka rayuwar mu da azaba ta sahe da bayan da wata daga da lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah ku taimaka abokan arziki don girman Allah inna lillahi wa inna Kowane hali 'yan uwa da dangi da suka shiga na waɗannan bayan Allah ko kuma abin da za su ce game da wannan lamari? taimake su da addu'a na kalli tashin hankali ai bacci da asuba na koma na kwanta aka aiko min da wannan abu na gani ya Allah ka kawo ɗauki a taimake su da addu'a Allah ya kubatar da su da dukkan waɗanda suke irin wannan hali da suke ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah mun tuba Allah Allah mun tuba Allah ka dube mu da ka na rahama kai mana wannan mas Hadiza yare da Ibrahim Sama'ila yara ne 'yan ƙasa da shekara goma sha shida da haihuwa wanda 'yan ta'adda suka kashe masu iyayensu tun suna yara ƙanana amma kuma har yanzu ba su manta da wancan abin da ya faru da iyayensu ba kamar dai bayanin da suka yi wa editan mu haruna shehu marabanjas a hirar da ya yi da su wata ziyarar da ya kawo najeriya da ta kai shi makarantar da suke karatu a can birnin sokoto wato uk jarma academy farko ga hawa sai ya ji an ce kyari ana kiranka ko da ya fito sai an ka buge shi da bindiga a hambata bai rasu ba lokacin sai an ka ce bari a nuna mamata da an ka kawo shi sai ya kalle ni ina wasa shi kenan ya rasu shi ma ibrahim ismail ya ga yadda aka kashe mahaifin shi mun taho tare da shi daga gurin kasuwa sai ya shiga mota muna dawowa bakin kofar gida aka ce mushi ya koma boko haram sun shiga unguwa ko da ya taho sai boko haram suka kafa shi suka yanka mushi kan shi suka cire mushi sai ni ne kuka wani gani da hajji. ina girma ina so zama soja abin da suka yi babana To idan ko har Ibrahim wannan abin ya kona mai rai da yake tunanin in ya girma zai shiga soja don ya rama, kun san wannan al'amari ba karami ba ne. Jinkiri wajen yanke hukunci da kaɗufuri da kuma ba na iyan da kan biyo baya suke assasa ci gaba da aikata muggan laifuka a ƙasar nan a cewar wani da nasir da sunansa Shin komi masu kula da harkokin rayuwa na yau da kullum za su ce game da wannan hukunci na ɗaurin shekaru 21 ga irin wannan laifi da suka aikata? sunana kamar dr wal abdullahi aliyu ta shugaban gamayar kungiyoyin arewacin najeriya da ake kira northern consensus movement to hakika wannan al'amari mu dai musamman a duk da dan arewa yake idan aka yi magana da ta shafi kidnapping garkuwa da mutane abu ne wanda yake tsoratarwa yake fadar da gaban duk dan arewa to yau sai gashi a ce shi wannan evans din nan da shi da abokin ta'addanci shi a ce a laifukan da suka aikata na sace-sacen al'umma da garkuwa da su da suka yi da kuma kuɗin fansa kasa da aka karba da wanda akwai shaida zahirin cewa wasu daga cikin mutanen nan an kashe su sun mutu iyalansu kuma suna nan a raye a ce hukuncin da aka yanke musu shine shekara 21 wanda idan da ka dauka wata kasa ce wadda ba Najeriya ba ka dauki kasashe irin su China irin su North Korea irin su South Korea irin su Japan su Singapore mutumin da ya kace irin wannan laifin an san irin hukuncin da ake mishi jini da jini ne kai da kai idan ka yi sanadiyar rasuwa wani wannan kai ma ya zama to sanadiyar ah, da zai sa a kashe ka a hukumance amma sai aka yi masa daurin shekara 21 to ba ma wannan kawai ba mutumin nan idan ka ganshi bai kama da wani mutumin da shike ya aikata laifi ko kuma wani mutumin da shike zaune a cikin wani yanayi na matsatsi a ce yana gidan yari ne kusan shekara uku ko hudu kafin yanke hukuncin nan amma in ka ganshi za a ga haske yake za a ga yana sheki za a gan shi ya yi jajawur a koshe babu wata alamar damuwa ko dugun zuma ko tashin hankali a tare da shi wani al'amari ne abin dubawa abin da ya kamata a ce an mai da hankali a kai mutumin ta da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin al'umma kuma an same shi da laifin aikata wannan wanda shi ne sa har kotu ta yi mishi wannan hukunci na ɗaurin shekara 21 shi da aboki aikata laifin shi amma kuma a ce wai abin da za a iya ma mutumin da ya irin wannan kenan ya ake tunanin iyalai da yan uwa na waɗanda suka aikata wannan laifin za su ji ko za su kalli irin wannan hukunci hakika wannan abun yana da ban takaici kwarai da gaske wannan hukunci bai daidai da laifin da suka aikata ba wa'annan mutane su ɗauki 'yan mata wanda ba su aure ba su kai su daji su yi masu daji su sa masu cuta su yi masu ciki sannan su sako su wa'anda ba su da kuɗin da za su biya yanzu akwai yara guda uku da ke hannunmu ta farko ta haihu an mata cs ta rasa rayuwarta ta biyu ta haihu ta rasa ɗan da ta haihuwa tana kuka tana naƙuda tana kuka bakin cikin abin da yake samun tana cewa ya Allah ka ɗauki rayuwa ko baka da imanin sai kai kuka to ya wa'annan mutanen za su ji da aka wulakanta rayuwarsu wasu suka rasa rayukansu wasu suka tozarta a ce a yanke wannan hukunci anya gwamnati ta mana adalci wani hamzari ba gudu ba wanda kuma ya auku a kasar daular larabawa wato dubai babban darasi ne ga mahukunta a duniya baki daya wani magidanci ne ya yi wa wata 'yan shekara biyar da haihuwa fyaɗe har ta mutu nan take aka kama shi dumu-dumu tare da jami'an tsaro aka gan shi yadda babu ma wani zancen bukatar wani dogon bayani aka ɗauke shi a mota ana kaɗa jiniya aka ratsa da shi tsakiyar unguwansa akan titi aka fito da shi da ankwa a hannu aka harbe shi har sau uku nan take aka gama da shi aka kuma sa janwe irin katafilan nan mai ɗaga kaya ta kai shi bene na goma idan ana gini don kowa ya gan shi na cikin gida da na cikin ɗakuna masu gan shi don hakan ya zama darasi ga jama'a sani sha'ib malamfashi murya amurka daga katsina a najeriya to a gaida sani sha'ib balumfashi da wannan rahoto na musamman da ya mana To jama'a ina jin iya abin da za mu iya kawowa kenan yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa rasha a keɓe da a fili ƙararra cewa ta daina sakin baki tana magana a kan makaman nukiliya a rikicin Ukraine. Biyo bayan kalaman shugaban rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare rasha. yana da matukar mahimmanci moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni kuma mun bayyana hakan a fili abin da blinken ya faɗawa shirin 60 minutes na gidan talabijin ɗin cbs kenan a wata hira da aka yada a yammacin jiya lahadi blinken ya ce amfani da makaman nukiliya za su haddasa mummunar illa ga ƙasar da ta yi amfani da su da ma wasu ƙasashe da dama wani dan bindiga a babban birnin jamhuriyar Udmurtia da ke Rasha ya kashe akalla mutane sha biyar ciki har da yara sha ɗaya. Wannan shine harin harbi na hudu a makaranta a yankin a cikin watanni sha biyar. Wani kwamitin bincike na Rasha ya faɗa a yau Litinin cewa an bayyana maharan a matsayin Artem kazansev wani ɗan kimanin shekara talatin da haihuwa, wanda ya kammala karatunsa a makarantar mai lamba 88 wanda ke da dalibai daga ajin reno har zuwa ajin karshe na sakandare. Ƙasar Iran ta To iya abin da za mu iya kawo muku kenan Allah yarda da safe kuma za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri kamar yadda muka riga muka nemi afuwa na na'ura da muka samu tangardin na'ura don allah yadda za ku ji yan uwanmu gobe da safe komi na nan raɗon allah ya soya yadda yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka taimaka wurin haɗa shirin da kuma wadda suka mana kokarin wurin saita na'ura baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington nake sallama da ku mu kwada lafiya allah ba mu alkhairinsa amin ma amin salamu alaikum